Hukumar wanzar da zaman lafiya da sulhu a jihar Filato ta janyo hankalin ɗaukacin al'umma da su haɗa kai da sauran masu ruwa da tsaki don samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Babban daraktan hukumar Joseph Langman ya ce kamata ya yi jama'a su guji zub da jini. Mun ga kaman an samu haske kaɗan a kan ababen da ke kawo tazoma ko kuma tashin hankali a wannan jiha har muka samu kusan zaman lafiya na kusan shekara biyu da rabi a jim kaɗan kuma abubuwa suka juya. Amma wannan ne kuma zama abin tunu ne gare mu gaba ɗaya cewa eh muddin dai ababen da suke kawo matsaloli na tashi hankali ba a magance su ba to lallai fa mu shirya ba za mu ci gaba da zub da jini hakan nan ba a ci gaba irin wannan hanya wannan hanya na hallaka gaskiya mutane ya kamata su yi tunani a ga yadda za a zauna a duba a yafe wa juna mu gyara domin mu yi zaman tare mu samu zaman lafiya na kwarai a cikin wannan jiha kan mu da matsayin mu na wannan ma'aikata na wanza da zaman lafiya da kuma sulhu ba za mu ja baya ba za mu ci gaba da abin da muke yi in kika tuna bai dade sosai ba da shi shugaban kasa ya zo ya you know tsarafa wata tsari ko kuma kaddamar da wata wato tsari da muka buga tare mun muke kiran shi plateau state road map to peace a turanci wato hanyar samun zaman lafiya na kwarai a wannan jiha wannan abin da ya faru ya zama na kaman tuni dole ne mu juya mu dumu nema ita wannan tsari ta wannan plan da muke da shi a ƙasa mu fara aiki mu ga cewa implementing din shi da a samu zaman lafiya na kwarai a plateau Umar Faruk Musa shine sakataren watsa labarai na kungiyar Jama'atul Nasrul Islam a jihar Plateau an ɗauki matakai kwarai da gaske don ganin cewa an zauna lafiya an jawo al'umma kusa kusa an isar da abubuwa da dama bukatun jama'a na ta kokarin ganin biyan bukata amma duk da haka wannan abu ya zo ya kasance akwai tsare-tsare akwai matakai da wata tsara idan an taba ka ko an bata maka ko an saba maka akwai hanyoyin da zaka bi wajen isar da kokenka don a biya maka bukata sai kaga jama'a sun ɗauki matakan hukunci a hannunsu wanda yake ya saba babu wani addini yau da zai ce maka an baka dama a matsayinka na dan adam abin halitta wai ka ɗau mataki a hannunka duk inda aka halicci ka an sa maka shugaba to muna kira ga jami'an tsaro su tashi tsaye musamman akan sintiri kuma a wuraren da aka fi sanin yadin waɗannan husuma tana faruwa. Shi ko Adeshino wanda ƙwararre ne a harkokin tsaro ya ce lokaci ya wuce da za a bar batun tsaro a hannun jami'an tsaro su kaɗai. Bar ganin cewa za mu bar komai a hannun jami'an tsaro duk mu hada kai duk inda ka ga wani abu da bai dace ba na faruwa a kai rahoto. Wannan alamarin da muke ciki na kowa ne kamar in za mu yi kwallon kafa muna da ah, mutane goma sha ɗaya a fili kowa na da aikin shi. mu al'umma muna da namu jami'an tsaro suna da nasu in mun bari a hannunsu ba za mu ci gaba ba za mu dinga samun irin wannan matsalolin wani mai kare hakkin yan adam a Najeriya Shamaki Gad ya ba da shawarar a rika bincika yawaitar makamai a hannun jama'a damomin da muka samu a Najeriya cikin kwanakin nan na tsakanin makiyaya da manoma abu ne da yake damun kowa a Najeriya kuma abu ne da ya kamata mu zauna don mu gane kanmu kuma a samu kwanciyar hankali so abin da ya kamata ya na farko shi da ya gaskiya gaskiyar shine in mutum ya yi laifi a ce ya yi laifin ya kamata ya bayar da hakuri ya bayar da hakuri kuma dai biya haikin wani da ya bata ne ya biya to abu na biyu kuma shine bai kamata a ce har wani yana yawo da bindiga ko yana yawo da abin da zai iya kashe wani a ce hukuma sun bar shi ko ba ce komai ba na uku shine da makiyaya da manoma ya kamata a cikin su in akwai masu bata gari a neme su a kawo karansu don a yi gyara. A halin da ake ciki dai hankula sun kwanta a sassa daban-daban na jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.